Hausawa Top TV tashar al'umma. Wasu shaidanun matasa da wata shaidaniyar yarinya da suke waƙoƙin batsa duk inda ka buɗe waɗannan kababen sadarwa na na matasa da 'yan mata za ga waƙoƙin ne a kai. Domin a cikin tsokanar Allah tabaraka wa Allah babu riba. Da wannan muke kira ga gwamnati kai tsaye musamman kira ga wanda muke ganin bangaren sani ministan sadarwa mun yana kokari Allah ya saka da alkhairi yanzu yanzu manyan malamai sun buƙaci a kama Mr. Fofotu da Safara'u a kan batsar da suke yi da iskanci da suke yaɗawa, inda aka yi wa Sheikh Isa Alfan tamu magana akan shi ma ya ɗauki mataki a masauninsa na minista. Masu saurare ku gyara zama domin kallon cikakkun waɗannan bidiyo na waɗannan malamai. A dangane da wannan kira da suka yi, a kama wato safara'u da kuma mr fofoto kan iskanci da baɗala da suke yadawa wanda a yanzu yara da yawa sun ɗauka ga dai wato farko ku ji yanda malam wato yake faɗa akan wannan batu na wato waƙar su safara'un inda ya buƙaci hukumar hizba wato su kama ta suna nan suna yawo musamman ta hanyar tiktok tiktok nan da ake yi za ga ai waƙoƙi ne na batsa suna nan suna ta yawo cikin mutane kuma wajibi ne yanzu a wannan gabar wajibi ne hukumar hizma ta motsa musamman mu a nan kano ko su shaidanun matasa da wata shaidaniyar yarinya da suke waƙoƙin batsa duk inda ka buɗe waɗannan gababen sadarwa na na matasa da 'yan mata za ga waƙoƙin ne aka yi ya kamata hizma ta yi wani abu kan wannan bai dace a zare ido a bar waɗannan shaidanu suna batar da mutane ba waƙoƙi ne na batsa ba ta sosai za ka ji na yi kuma abin da gaji sai ka ji a ba a bakunan yaran mu duk sun haddace Wa nan wajibi ne muna tunatar da hizba hukumar hizba Ta da ta kama waɗannan mawaƙan lallai ta ta hana su wannan yaɗa bannar da suke manya masu mulki wajibi ne shi wannan dan gaskiya na lalata tarbiyya al'umma da yawa abin yayi muni da yawa akwai mawaka wanda suke wake-wake na na fina-finai ma da da sauran abubuwa amma din da ba na ba suke yi ba kaga ba wannan bai zama damuwa kamar irin waɗannan ba duk waka da rere da suke ba ce da da da shagiyanci da yawa wajibi ne hizba ta shiga ce wani abakai kuma ba za su gagare ta ba wani abin ba da bai kai wannan ba an kama wani yayi waka ya ya taba wani an kama shi to ina kuma ga waɗanda suke ruguza addini da tarbiyya addini domin babu aula gaskiya kamata su motsa su wani abu kai Allah ya sa su ji wato hadarin bayyana sabo hadarin yaya ta sabon Allah hadari na ruru da sabon Allah da bayyana shi da kuma rawa da iyaye ke iya takawa don maganin wannan matsala da kuma rawa da hukuma ke iya takawa don maganin wannan matsala domin a cikin tsokanar Allah tabaraka wa ta'ala babu riba da wannan muke kira ga gwamnati kai tsaye musamman kira ga wanda muke ganin bangaren sa ne ministan sadarwa mun san cewa yana kokari Allah ya saka masu da alkhairi wala Allah waɗannan abubuwa bai san da su ba amma za mu yi kira gare shi dangane da abin da ya shafi kafafe na sadarwa tun daga TikTok zuwa Facebook da sauransu mun san ana gudanar da abubuwa masu amfani da marasa amfani amma akwai abin da yake jan hankalin iyaye yana jan hankalin al'umma abubuwan da ke ainihin faruwa a kafafen sadarwa ko ka ce ainihin kafafe na labarai na zamani abin da ke yaduwa na barna wato bayyana tsaraici kaga yarinya ta fito da tsaraicin ta a fili ga yanan tana rawa tana nuna wa duniya idan fa an so waɗannan abubuwa ana iya hana su domin mu ƙasa ce ta musulmi kuma na san kama tun daga ministan sadarwa zuwa jagororin ƙasar da ma waɗanda suke cikin ƙasar su kan sun san mu ba mutanen banza ba ne to ba daidai ba ne a bari ana yin abin da ya tsafa ma al'adunmu kuma abin yana cutar da mu ba dare ba rana don haka muke kira ga masu ruwa da tsaki musamman shi mai girma minista da ya lura da wannan wannan tsaraici da 'yan mata ke fitarwa yana cutar da ainihin al'umma sannan banda wannan akwai maganganu na batsa wato maganganu na tsaraici wanda ake yi a tiktok ana yi a facebook kafafe da wasu illa matsalar su ta kai matsala su da wannan muke kira cewa a kula da wannan saboda kada ya haifar da matsala cikin al'umma abubuwan da aka bari fina-finan india da fina-finan america da fina-finan chinese da sauran suka yi mana illa suka koyar da kidnapping suka koyar da sata suka koyar da kwace suka koyar da miyagun ɗabi'u yau ga sha abin ya ishe mu wannan ɗabi'u ba zuwa suka yi haka nan ba sai dalilin wannan finafinai, wanda ake yin su da manufa har aka kai ana kawo na zina aka kawo na tsaraici na kawo rena iyaye da sauransu a kawo fina finai yara su kalla tana ce uban shi daɗi wa layin ƙarya kake yi yaro na ce uban shi ƙarya kake yi ana ganin ba komi bane yau abin ya zama mana bala'i wayannan miyagun ɗabi'u an koye su ne ta fina-finai to illar da tiktok da sauran kafafen watsa labarai na sharri za su yi nan gaba to fa abin ya wuce abin da ake tsammani da wannan muke ganin ya zama wajibi mu sauke amana mu gawa shi mai girma minista da ma wanda zai zo a wannan irin mukamin ya zama an kiyaye an ɗauki mataki ba kaɗai kowa ya faɗi abin da ya masa ba ya yada abin da ya ga dama Allah ya gyara zukatanmu. To kamar yadda kuka kalli waɗannan bidiyoyi duka malaman sun yi magana ne a dangane da iskanci da ake yi da batsa akan wato waƙoƙi a yanzu a TikTok da sauran manhaja wato ta social media. Babu shakka duk wanda ya san irin waƙoƙin da Safara'u take ko kuma babu wanda bai ji irin waƙoƙin da Safara'u take yi a yanzu ba ita da fofoto. wanda dama tun farko fofoto babu wanda bai san shi ba waƙoƙinsa tun asali a haka yake yin su na batsa ne wanda in dai mutum yana jin kunya da, kuma tsoron Allah ba zai iya saurarar waƙoƙin Mr. Fofoto ba saboda kana ji batsa ce tsirarar ta yake faɗa. Haka zalika safara'u ita kanta kowa ya san ba wani kima ne da ita ba domin silar cire ta daga cikin shirin fim ɗin da ya sa ta koma waƙa ma asali sun cire ta ne musabbabin bidiyon tsaraicinta da ta yi ta tura wani wanda bidiyon ya bazu aka ganta tsirararta wato ta tura wani bidiyon wanda ya sa aka cire ta daga cikin wannan shiri wanda daga nan ne kuma ta balle ta koma wajen fofoto wanda dai abin da ta yi za a iya cewa an ta tari tsari ne an wanke kashi a gudun gara an tadda zago ko ko mu an tadda abin da ya fi zagon. Babu shakka dai abin da take yi a halin yanzu kowa ya san irin sheke a yadda suke yi iskanci kirikiri suke nunawa. Wanda in ba a dakatar da su da wannan abu da suke yi ba babu shakka kananan yara a yanzu sun ɗauki irin waƙoƙi nan da suke na batsa suna maimaitawa kana tafiya a kan layi za ka ji yaro yana yin waƙoƙin safara'u na batsa bai san me yake furtawa ba face batsa ce babu shakka dai a halin yanzu wannan kira da aka yi ga wato hukumar hizba ya kamata ka ta gaggauta kama su idan sun shigo jihar kano musamman ma wato yanda ita safara'un taimaka mata aka yi matsawar aka dakatar da ita akan wannan abu da take tunda ita mace ce su maza ne babu taban da zai ɗarsa a kansu ita kuwa akwai taban da zai ɗarsa a kanta kamar yadda kuka sani da dukansu musulmai ne kuma suna tutiya cewa su musulman ne to kaga kenan abin da suke yi kwata-kwata ba shi da kyawu ba shi da tsari ba shi da nasaba da addinin musulunci kuma babu shakka kamar yadda kuka sani dai mr fofoto musulmi ne wasu amma ba ma san musulmi ba ne ba saboda irin sheki ayar da yake yi da kuma irin yadda kansa yake ɗauke da wani irin wato aski kamar kitso Babu shakka minista Isa Ali Fantami shi ma ya kamata ya sa ido akan wannan wato social media wajen wato saka wani tsaro na dukkan wani wanda aka ga ya saki wani bidiyo da bai dace ba a take wato daga can su yi hakin ɗin bidiyon ko kuma su sauke shi ko kuma su sa manhajar social media da kansu su sauke shi domin minista ne shi na sadarwa dukkan irin waɗannan abubuwan za a iya yunkuri wajen dakatar da su domin barna ce take haifuwa a cikin najeriya wadda babu shakka za ta zama fitinar da a nan gaba ba a san irin yaran da za su taso da rashin kirki ba da rashin kyautawa da kuma baɗala Allah ya samu dace su kuma waɗannan Allah ya shirye su da su da dukkan wasu waɗanda suka kasance masu irin wannan waƙoƙi na yaɗa baɗala da dai 'yan tiktok su ma waɗanda suke yin bidiyo suna maganganu na baɗala da kuma wanda suke bidiyo suna sikin tsaraicin jikinsu a tiktok ɗin allah ya sa mu dace to masu saurari me za ku ci da wannan mun gode